yanzu haka dai bayan umarnin da gwamnatin jihar lagos ta ɗebawa masu motocin dakon kaya a birnin cewa su kiyaye hanyoyin birnin lagos daga karfe shida na safiya zuwa karfe tara na dare uwar kungiyar masu dakon motocin daukan kayan a jihar lagos sun fara wani yajin aiki na sai ba bisa gani domin tilastawa gwamnatin jihar janye wannan umarni nata yanzu haka harkokin yau da kullum na neman tsayawa a cek a babban tashar jiragen ruwa na kasar inda akasarin masu dakon kayan ke ɗauko kayan su zuwa sassa daban-daban na najeriya wannan lamari dai ya shafi masu hada hada harkar gwari a birnin na lagos a lamarin da ka iya tada farashin kayayyakin saye da sayarwa da kasuwanni daban-daban da ke jihar da ma wasu sassa na tarayyar najeriya to ko ina dalilin ɗaukan wannan mataki tambayar kenan da naiwa alhaji abdullahi jiji mataimakin shugaban masu dakon motocin daukan kaya a jihar lagos eh gaskiya abin da ya haifar da haka in aikin mu ma da rana ya aka kare ballantana a ce daga karfe tara na dare zuwa karfe shida na safe to in ka in ka duba in ka lura sau da yawa da rana ma muna samu ana kwace mana motoci da kaya ballantana da daddare kuma wannan awa din muna gani ba za mu iya aiki a cikin irin wannan aikin uh, yanayi ba kuna tsoron rashin tsaro ne ko kuwa eh to akwai rashin tsaro din ma akwai kuma bayan haka za a wayi gari a motocin duk sun fito daga karfe tara din don su zo wajen lodi za a wayi gari a zo a sake cunkushe hanya wanda zai zo har safiya ma ba za a samu hanyar fita ba to gashi a kwamishinan yan sanda ya kira ku taro bai mm. kuke fatan ganin wannan taro ya cimma eh, to muna fatan cewa da in da ya kira mu tare din su gwamnatin su duba wannan abu da idan rahama dan a yanzu kamar yadda nake faɗa ma ga motoci da suke cikin port gaba ɗaya daga port da tinka da papa sun yi loda sun cika duk terminal din ba da masu fito doka ta kama su waɗanda kuma za su sauke empty container wanda za su sauke MT container ba da halin shiga su je su sauke waɗanda kuma motocin da suka to daga arewa suka ɗauko tumatir, ko shanu ko wani abun nan doka ta tare kama su yanzu haka suna nan a bakin hanya Ibadan da duk da kayan gwarin da komai yanzu a haka wa'en sai dai a lissafa eh, asara akan musamman kan kayan gwari su ma dai masu amfana da dakon kayan da motocin ke yi irin su alhaji abdullahi malami mai dankalin turawa kasuwan mal 12 ya yi kira ga gwamnatin jihar Legas ne da ta duba wannan doka da nufin sassauta shi sunana alhaji isa sakatare mile 12 to me korafin ku game da wannan doka gaskiya korafin mu ga wannan dokan din abun ya shafe mu da yawa saboda motocin mu masu zuwa daga arewa a ce mutum karfe tara na dare zuwa shida na safe galibin direbobi mu baki ne kuma ba su san inda za su abin nan ba da rana ma ya aka kare balantane da dare ga yan iska ga barayi masu dabatin kaya ga abin nan saboda haka wani abun da gaskiya zai shafe mu da yawa duk kokarin tattaunawa na ganin cewa 'yan kungiyar sun janye wannan yajin aikin nasu tsakanin su da kwamishinan 'yan sanda na jihar Legas da kuma ma'aikatar kula da sufuri a jihar ya citira inda aka tashi taron baran-baran sai dai kuma a lokacin da na nemi jin ta bakin babban sakatare a ma'aikatar sufurin a jihar Legas da kuma kwamishinan 'yan sanda dukkanin su sun bayyana cewa ana sasantawa bai kamata su ce komai ba ga 'yan jaridu babin ya jibrin murya amurka daga Legas a najeriya